تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب سنن الوضوء باب سنن الولاء وأما سنن الوضوء فثمانية أما سنن الولاء ولا تقصني awwaluha ghaslu al-yadayn ila al-ku'ayn na farkon su wanke hannuwa zuwa wuyan hannu ko wanke hannuwa zuwa wuyan hannu sunna ne qabla idkhalihima fi al-ina kafin a shigar da su cikin ƙwarya sunna ne wal madmada kuskuren baki ma sunna ne shaƙa ruwa ma sunna ne fyacewa ma sunna ne da dawo da shafan kai an gane ku idan mutum ya shafan kai shafan kai farilla ne amma dawo da shafan kai sunna ne wa masu zunayin sunna shafan kunnuwa ma sunna ne an gane khilafar li ahmad shi ahmad ya dauka wato shafan kai da shafan kunnuwa gaba ɗaya suna haɗe ne an gane wani ku tsakanin sun da ya zo ya ce a shafi kai shine nassin da yazo ya ce a shafi kulli wannan shine mazhaban Imam Ahmad shafan kai farilla ne shi ma shafan kunne menene farilla ne saboda hadisin nan wanda yazo cikin musnad da Imam Ahmad da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam al-uznani min ar-ra's hmm. kunnuwa suna daga cikin kai hadisi ne wanda yake isnaduhu hasan an gane wannan ku Saboda haka kenan nasin da yazo ya ce a shafi kai shine nassin da yazo yace a shafi kunne an gane ke kaga su malikiya saboda sun dauki kunnen daban kai daban ana shafan kai daban sannan sai a sabunta ruwa in an sabunta ruwa sai a shafi kunne amma wanda suka dauki cewa da kai da kunne duk kusan abu ɗaya ne kawai idan aka shafi kai sai a shafi kunne ina ba gani. gane na'am na wacce na'am me shi ba mai bidaya ba ba ba ne na bukaran na ce fiƙo bukaran yana kawo ra'ayin malamai ne ga mazhaba kaza ga mazhaba kaza shi ba ra'ayin shi bane nan shi littafin fiƙo bukaran yana kawo manganin mazahib ne da kowa ba kamar wannan bane misali tajdidul ma'i sunna da sabunta ruwa a gare su sabunta ruwa a gare su sunna ne shine maganar da na faɗa idan an shafi kai sai a ɗebi sabon ruwa a shafi kunne sunna ne inda malik eh wa tartibu sunna sannan jerantawa ma sunna ne na yace har sunna hudu sunnonin alwala sun kare al-akhdari نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في التيمم فصل game da taimama wa yadammamu al-musafir fi ghayr al-ma'siyah shi matafi yana taimama ba a cikin saban Allah ba kenan idan tafiya ne na saban Allah ba zai taimama ba zai yi ba mutumin da ya je yin fashi ko kuma ya je yin zina ya yi tafiya daga nan garin ya je wajen budurwarsa zai je yin zina a can in muka ɗauki fahimta na malikiya wato idan ya zamanto sallah ta riske shi a hanya ya nemi ruwa bai samu ba ya buga ya buga bai samu ba to babu dama ya yi taimama to tun da babu dama ya yi taimama to ya za a yi sallah kenan za a yi sallah ya za a yi zai nemi to ya nema ya nema bai samu kuma gashi lokacin sallah zai wuce gashi kuma tafiyar shi na saban Allah ne za a fasa yin sallah kenan ko tunda dai idan babu alwala ba sallah to yanzu me mafita a to ai an ce wato menene matafi yana taimama ba a cikin saban Allah ba kenan idan tafiya ne na saban Allah babu taimama Hmm? ya za a yi wani ya ce zai dan fice daga mazhaban saboda kaga abubuwa biyu za a haɗa kenan ga saban Allah ga rashin sallah hmm? shi yasa Abu Hanifa yake magana cewa saban Allah shi daban sallah shi daban saka saban Allah shi Allah zai kama shi kan saban Allah shi idan lokacin sallah yayi sai ya zamanto ya nemi ruwa ya nemi ruwa bai samu ba yadda kowa zai yi tiyoma shi maka zai tiyoma ba bambanci babu nassin da ya hana shi ya yi tiyoma an gane ko wai dan kasancewar shi bai sabo Allah zai kama shi kan saban shi na'am na'am yace wal marid da. farida shi ko mara lafiya zai yi tiyoma dan sallan farilla ko sallan nafila wa yamma al hadir sahih shi ko mazaunin gida lafiyayye zai yi tiyoma dan farzai idan ya ji tsoron fitar lokacinta a gane mazaunin gida lafiyayye zai yi taimama wato domin sallan farilla idan ya ji tsoron fitar lokacin sallan nan ya yi kenan idan bai ji tsoron fitar lokaci ba zai yi ba wala ya tayammama al-hadir sahih li nafila mazaunin gida lafiyayye ba zai yi taimama dan nafila ba an gane ko baya taimama dan me dan nafila wala juma'a sannan ba zai sayo ba don juma'a ba kun ji wata sabuwa kuma sallar juma'a gashi kiriki lokacin sallar juma'a yayi an nemi ruwa an nemi ruwa ba a samu ba aka ce to ba zai yi taimama don sallar juma'a ba sai dai in yayi taimama din yayi sallar azhar kenan da wannan itibarin mazaunin gida lafiyayye ba ya yin taimama don sallar juma'a an gane ko da lokacin sallar juma'a zai wuce sai dai ya bar sallar juma'a ya taimama ya yi azhar wannan shi ne fahimtar malik na fatan gani na'am na'am yace wala janaza sannan mazaunin gida lafiyayye baya taimama don sallar jana'iza illa idan ta'ayyana alaihi alaihi janaza sai dai idan jana'iza ta zan farilla na ainihi a kan shi kamar ya zamanto babu wanda ya iya wannan sallah sai shi kadai kaga anan wajen ta zamanto farin na ainihi ko ko kuma ya zamanto akwai wanda suka iya da yawa amma kuma shi marigayin yayi wasiya cewa idan ya rasu bai yadda kowa ya mai sallah ba sai wani anan ma anan ne ya halatta ya yi taimama don sallan jana'iza sai da rashmawi nan dai ko aka mai uzuri بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما سنن الصلاة فاثنى عشر أما سنن الصلاة قوم شابيني السورة بعد الفاتحة wato karatun sura bayan fatiha sunna ne a cikin raka'a na farko da raka'a na biyu tsayuwa domin ta ma sunna ne kenan da mutum zai yi karatun sura a zaune yaya sallah sallah ta yi ko ya yi karatun fatiha a tsaye da ya zo karatun sura sai ya zauna sai ya yi karatun sura a zaune bayan ya gama karatun sura sai ya miƙe ga muka ɗauki wannan itibarin sallah ta yi mai da asirtawa a wurin da ake asirtawa a cikinsa sunna ne والجهر فيما يجهر فيه da bayyanawa a wurin da ake bayyanawa sunna ne kullu takbiratin sunna kowace kabbara sunna ce illa takbiratul ihram sai dai kabbara harama ne kawai ba sunna ba ita kabbara harama fa inna fardun lalle kabbara harama farilla ne kamar yadda ya gabata sami Allahu liman hamida da fadin sami Allahu liman hamida ga liman da mai sallah shi kadai ga da mai sallah shi kadai an gane to kenan mai bin liman ba faɗin sami Allahu liman hamida an ce ga liman ne da mai sallah shi kadai yaya mai sallah tare da liman kenan kai da kake bin liman in maka ɗauki fahimtar malik ba za ka faɗa ba kun gane wannan ko liman ne zai ce sami Allahu liman hamida haka nan mai sallah shi kadai shi ba zai ce sami Allahu liman hamida kai da kake bin liman sai dai ka ce rabbana wa lakal hamd wannan shi ne fahimtar ainihin imam malik na ba tan gane amma muka duba mazhaba na imam bukhari wato liman da mamu sun yi ittifaki wajen faɗin sami Allahu liman hamida dukansu an gane ko haka yi ruku'u in za a ɗago liman zai ce sami Allahu liman hamida haka nan mamu shi zai ce sami Allahu liman hamida duka a gane rabbana wa lakal hamdu tare za a faɗa da liman da mamu sun yi tarayya wajen faɗin sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd an gane wannan kuma wannan insha Allah shine shine mazhaba wanda yake ingantacce kan wannan matsala din kullu ra'ayi liman ya faɗa mamu ya faɗa duka yawa amma muka ɗauki wannan fahimta na malikiya liman ya ce sami Allah kamar araba aikin ne liman zai ce sami Allah liman hamida sai mamu ya ce rabbana wa lakal hamd kowa akwai abin da zai faɗa na'am ba za a rasa ba na'am na wal julusul awwal da zama na farko da zama na farko shi ma sunna ne wa zaidu ala qadri salam da kuma abin da ya karu akan gurgurdan sallama menene abin da ya karu kan gurgurdan sallama shine idan mutum ya yi tahiya ya yi salatar annabi ya yi azkar kaga in mutum ya yi tahiya ya yi salatar annabi shi ke zai iya yin sallama ko ya yi tahiya ya yi salatar annabi zai iya yin sallama sai kuma ya zo ya ƙara yana ta azkar da wasu addu'o'i kaga wannan azkar ɗin da ya yi da wannan addu'o'in da ya ƙara akan gwargwadon sallama sunna ne min al-julus daga cikin zama na biyu wa raddul muqtadi ala imami salam wa raddul muqtadi as ala imami da mayar da sallaman mai koyi da liman ga limamin da mayar da sallaman mai koyi da liman ga limamin shi mai koyi da liman in zai sallama zai zai mayar da sallama har ga limamin misali an gane ko ya za a yi mutum ya mayar da sallama ga limamin Eh? kaga wasu na yin haka assalamu alaikum ko kuma su assalamu alaikum an yi sallama nan sannan sai a mayar ga liman assalamu alaikum ba ba su sallama ɗaya kenan zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba assalamu alaikum kaga yi sallama sannan kuma sai mayar da sallama gawa ga limamin a gare da mayar da sallaman mai koyi da liman ga limaminsa an gane inda malik wannan sunna ne haka nan mayar da sallaman shi ga wanda yake gefen hagu idan a gefen hagu akwai wani a gari in a gefen hagu akwai wani mai kawai ya ce wa adraka raka'atan au aksara ma'ahu kuma ya cimma raka'a daya ko fiye da raka'a daya tare da shi idan gefen hagu akwai wani amma bai samu ko raka ɗaya ba to ba za ka yi mashi ba kawai za ka yi ne assalamu alaikum za ka ci assalamu alaikum ga nan ba saboda wannan na gidan gefen bai cimma ko raka ɗaya ba an gane wannan ko eh wasutratu lil imam wal fard da sanya sutura ga liman da mai sallah shi kadai an gane kenan banda mamu in khashiya an yamurra eh, ahadu bayna yadayhi idan suka tsoraci wani ya wuce gaba garinsu. su an gane ku in suka ji tsoron wani zai wuce gaba gare su sai a sanya sutura amma kai da kake bin liman ba za ka sanya sutura ba domin kai ana iya wucewa gaba gare ka eh wa alaikum salam juma'a da jana'iza juma'a mana na eh eh zai mutum yi azhar ba ji su marikiya ba ya zai mutum ya bar juma'a juma'a da aka ce duk wanda ya bar juma'a da gangan aikin shi ya ɓaci ai juma'a yana da muhimmanci sosai a gani da gangan mutum ai mutum ya bar juma'a don bai da alwala ya yi ganganci a gani dole ne in bai da alwala zai yi kewama babu wani hadisi da ya zo daga annabi cewa in baka da alwala to ba za ka yi sallar juma'a ba cewa sallar juma'a kawai ana yin ne da alwala ba a sallar juma'a da taimama wannan magana yana da nauyi suna jana'iza da duka duk ɗaya ne da sallar juma'a da jana'iza in mutum bai samu ruwa kawai zai taimama ai shi taimama kawai yana yana musanyan alwala ne eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل man kana mutazawwijan limardain duk wanda ya kasance yana aure da mata biyu ko yana aure da fiye da mata biyu wato mata na ƴaƴa ne su ko bayi shin musulmai ne su ko ahlul kitab to lalle yana wajaba a gare shi yayi adalci tsakaninsu fa illam ya'dil idan bai yi adalci ba to ya zamanto azzalimi azzalimi mai saba ma Allah da manzansa la tajuzu imamatu to irin wannan mutumin limanci shi bai halarta, da zaran mun ga zai limanci sai mu dare ma shi waje baya halarta limancin sa na shahadatu baya halarta shaida in yazo zai bada shaida a kotu alƙali zai ce kai ba adili bane ba a karɓar shaidarka ومن جاد وجوبه فهو كافر duk wanda ya musu wajabcin ainihin adalci yace ba dole bane mutum yayi adalci ga iyalansa ya zama to kafiri istata salata za a nemi tuban shi wato kwana uku fa ilam yatu idan bai tuba ba huwa kafirun to ya zama kafiri a nan wajen idan mutum yayi inkarin adalci ga iyali ya zama kafiri fanki hu ma tsaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in kiftum alla ta'jilu fa wahida aw ma malakat aymanukum zalika ajna alla ta'ulu shin za mu ɗauki maganar adalci ga iyali abu ne wanda yake malumin addini bi darura abu ne wanda yake sananne tabbas a addini wanda kusan baya halatta ce mutum ya jayarce shi ba zai yiwu ba kwata-kwata ce mutum ya jayarce shi kamar wasu al'ada ka taɓa ganin al'ada shi eh. eh, ne ma cewa da ya yi din nan wato duk wanda ya musu wajabcin adalci ga iyali a gane ya zama zai zama kafiri A gane to wannan maganan kafirin shine abin dubawa shin ya kafirta din ko dai a bashi a matsayin yi laifi ya yi haramci an san dai wajibi ne a yi adalcin a gari to amma ya kai matakin da za a fitar da mutum daga musulunci amma idan ya zamanto mutum ya san hukuncin abin ya san ayan ya san hadisin da ya magana kan adalci sai ya zo ya yi inkarin abin wannan za a ce ya yi rida domin kwana-kwanan nan wata mata ta ce min tambaya ita matan bazawara ce haka nan da kuma wani bawan Allah wato ita wato manema manema sun daɗe suna zuwa neman aurenta sai ga abun ba a dace ba yanzu wani mutum da ya zo mutumin nan yana da ɗan wadata kuma yana yawan tafiye-tafiye baya zama waje ɗaya haka sai ce mata yana da mata uku ita ce ta hudu yanzu zai aure ta amma shi ba gaskiya yana da ka'ida shi wato ana rabon kwana a gidan shi amma ba a rabon saduwa wato abin da yake nufi ne duk inda ya ga dama zai iya fadawa cikin iyalansa ta ce mai to a yi haka kuwa ita shi ne mai gida abin da ya ga dama zai yi shi take tambaya wai da gaske da musulunci ya bashi wannan karfin take tambaya na musulunci ya bashi wannan karfin na cewa wato wajen wajen wajen abin wajen girki kowace da ta, amma wajen saduwa sai inda ya gara ma shi da shi gaskiya tsakani da Allah musulunci bai bashi wannan dama ba shi da kike tsakani da Allah musulunci bai bashi wannan dama ba wannan abin in har ya haka ya zama azzalimi saboda kuma abin da ya shafi tafiya zai iya daukan kowace ya tafiya da ita kowace ya garawa zai tafiya da ita kuma duk kwanakin da ya garawa zai iya yi da ita su ga duk wayannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci a cikin aure gaba daya so da ka yi haka din zalunci ne bai halatta ba misali an gane to wani a na wata tunanin wannan mutum abin da yasa ya haka saboda ya ga yana da wadata ne in talaka ne ba zai ma fara ba ma ya ga yana da wadata shi ya sanya ya kawo wannan sharaɗin kuma akwai matar da in tana so ta huta za ta iya auren shi haka in ta aure shi ita ma ta fada gidajen bukayi ya zaman to ita ce zai rinka tafiya da ita ba shi ba kaga ya tura ta wajen saban Allah so mata masu rauni ne in ta ganshi gidan shi yana hutawa sosai shikenan sai ta ce ta yarda ta je ta je wajen malamai ta kashe kuɗi sosai sai ya zama to kaza dan ce mata ne kin ga yanzu wannan abun ke amarya yanzu zai iya zuwa yanzu ya jingire wata ya koma kanki to in wani abu ya faru ya saki wata ya aure wata jirgin ya koma ba da ke ake yi ba kima za a iya jingine ki to shi da ta shi ita ma gaskiya abin ya dame ta da kamar za a yi auren to amma yanzu wannan abin ya su ce take bincike kar ta zo ta fada cikin wani abu wanda bai dace wani shi to gaskiya a ka'idar musulunci in dai ki iya auren shi a haka za ki iya haƙuri da zalunci za ki iya haƙuri da kuma duk abin da ya faru sai ki aure shi a haka amma kin tambayar hukuncin musulunci ne bai halatta ba abin da ya yi an gane a takaice yin adalci wajibi ne ko mai iziya ya ce duk mutumin da ya musu wajabcin adalci wannan kafiri ne an gane to za mu iya ɗauka cewa kamar adalci a dunkule da mai ilimi da jahili sun yi ittifaki akan cewa adalci wajibi ne da kafiri da musulmi da an yi ittifaki ko kamar adalci zai iya zamantowa malumin da zarura. kuma ga bane justice to ina ganin kamar yayi daidai a nan ko kasan shi mutum ya san shi ma zai iya tsanci adalci wajibi ne wannan yana ganin ai shi mai gidan shi sai dan yana ganin bai yi zalunci ba shi yana ganin abin da yayi ba zalunci bane shi gidan shi ne shi yake da iko ya sarrafa gidan shi yadda ya gada ma in zai yi tafiya yana iya cewa da wacce zai yi ba zai yi da wacce ba kuma abin da ya shafi wajen saduwa da sauransu shi zai zaɓi wacce yake so ya sadu da ita idan matayen shi ne shi yana ganin wannan duk baya cikin zalunci eh na'am na'am Eh. a tsayin ai magana magana shi in yana son zaman lafiya a gidan yana so gina gidan shi kan tsari zai ƙuri'a in ya ƙuri'a ta farko ya tafi da ita in zai tafiya na biyu sai aje wannan sai ya ƙuri'a da sauran haka shi ma in ya duk da ya tafi da ita sai aje ta gefe guda sai ya ƙuri'a da sauran har ya gama shi ƙuri'a dama ana yin shi na maslaha ne yayi na'am idan ya duba maslaha wannan tana da yara sun kai guda goma ita kuma wannan babu yaron ba su ci ɗaya biyu ba misali in ya ce wannan duk tafi yara a fashi na tafi da ita misali hmm. naka ce za a yi ta ƙura a tambaye in ranar da ya faɗo kanta eh, yaran ya layi da su misali a to ai zama zai yi da su ya tattauna da su yadda aka ga maslaha din in ya zama to in za a yi tafiya za a kwaso yara a kai musu sauran matan ba sai a kai musu ba a rarraba musu matan shi ne yayi to ne ko ban girmama shine ai na'am yace al mas'ud na'am to ba ma gidan wata gina shi mara kyau eh ba ma ki akwai wannan kuma akwai wani kawai wani wani wani jahili ne wani kuma irin mai karfin sha'awar nan ne wato zai ce shi kawai duk in yi duk ɗakin da ya zai iya yawo ba duk ɗakunan gaba ɗaya je abin da wani sha'awa ne yake damu shi da yawa wani kuma aƙida ce na'am wal adlul mazkur yakunu fi nafaqa wato adalcin da aka ambata din nan yana kasancewa cikin ciyarwa dole ne kai musu adalci wajen ciyarwa dole kai musu adalci wajen tufafi gwargwadon hali to ba gwargwadon halin kowace ɗaya daga cikinsu a gane in za ka ciyar da ita za ka ciyar da ita gurgudan halin kowace ɗaya daga cikinsu haka nan tufafi ita sharifiya wacce ta fito a babban gida gurgudan misalinta wato ƙasƙantacciya gurgudan misalinta wacce ba ta da galibu idan ka auro 'yar gwamna kuma ka auro 'yar ainihin ɗan dako misali sai ka aure su duka gaba ɗaya suna kishi da juna to in za ka yi mata ɗinki za ka yi mata ɗinki ne gwargwadon gidansu an ce kowane tsuntsu ne to ita ma su haka sai ka yi mata ɗinki gwargwadon gidansu sai ka duba tunda mahaifinta ɗan dako ne irin ɗinkin da mahaifin ke yi sai ka yi mata ita wannan kuma mahaifin multi biloniya ne yana mata kowane kaya dubu talatin da ake ɗinka mata kowane kaya dubu talatin kudin ninki ba kudin ninki ne kawai dubu talatin a gani kudin ninki dubu talatin kawai ba ma ana maganar zanin ba misalin to kowa sai a duba yanayin gidansu a yi musu ɗinki yanayin gidan haka nan ciyarwa ita wannan kullum safe sai an bankare mata kaza da wasu irin wato abubuwa na kayan jin daɗi da sauransu da su shawarma da su waye waye <laughs> ita kuma wannan da safe tana iya cin dumaman tuwo da miyan kuka da sauransu sannan tana iya tana iya shan garin rogo ma da safe to insha Allah sai a ba ta ciyarwa daidai da take ci a gidansu an gane an zalunce ta ya kamata ta samu ita ma ta samu alkhairan wani a wai wai an zalunce ta abinda ta samu ci a gidansa kamata ba ka saba ci a gidansa ne ba na gari ce ba da da tana shayar da amma yanzu ita za ta yi girkin da kanta bayan da amma bai yi ta yi ba ita yanzu nan ne gidanta ai kamata ita yanzu nan ne gidanta to da haka wannan shine fahimtar su an zilun nasa zilun ku saukar da kowa matsayin shi kamar yanzu in ka ga yato sauka kujera da kujeran gwamna da kowa zai zama daidai shi ne ai ka ta ga yato sauka akwai kujera musamman da kake ajiwa na manyan baki akwai kuma na ƙananan baki akwai na matsakaita abin sha ma da abinci yana bambanta to shi ita haka zalika ta fito ne a gidan manya wannan kuma ta fito ne a gidan ƙanana kowace sai a yi mata mu'amala gwargwadon yadda ta fito na ga cewa a nan da gizo ki ba shin yaran da aka haifa ma su ma haka ne ba su da galihu tunda idan har ka zo ka zo ka ce misalin za ka yi ma yaran haka to ka lalata gidanka gaba daya kaga dai mahaifinku tun da ya aure ni ga irin abincin da yake ba daga abincin da yake ba wacce ba ku da gata a gidan nan sai ta fashe da kuka to kaga a hankali a hankali wannan gida nan gaba sai ya gagare ka na shi ne saboda haka a ka'ida in dai mutum ya riga ya auri mata matsayinsu ɗaya ne kawai babu dalili da ya ce a bambanta in dai ka aure mata da matan da yar talaka da yar mai kuɗi da waye dukan sunan su matanka abin da ka ba wannan ta ci zaka ba wancan in ka bambanta ka yi zalunci gaskiya An na eh? ya masla ita mai ya yarinya mai kuɗin ta saba da ci mai na ruwa eh. yau da ta saba ci ita kuma wani haka ce a dinga ba ta irin domin da su kuma ba ce ai ba haka bane ba su kudin ce bane duka kai ka bada dubu biyar wannan ba ta dubu biyar kowa ya san abin da zai yi ai to ai in ka bada dubu biyar din in suka siya sai ka siya ba ai ba ta su ba su ba in ka bada dubu biyar din to yanzu ga dubu biyar din ga dubu biyar din ki me yake so a siyo miki da shi ba shi kenan ba okay ba an ba su sai su sake sai su faɗa amma sai su kowace ga kuɗin ta ga kuɗin kuɗin ce ba nan ki yau da kudin shekaru ki me za su siyo miki ta ce indomi me za su siyo shekaru rogo ba magana dubu biyar ta faɗin bai take so a siya mata da shi wani ce fa dai na bayan in dubu goma zan ba wancan ba wannan dubu goma to kowace ta faɗi mai take so a siyo mata sai in siyo mata da abin da ta bada kuɗi girkin da za ta yi kowace akwai girkin da suke so amma dai kuɗin zai ɗaya na bayar ba huta ba na'am um mana fil mabit to dangane da wajen kwana ba wala yadkhulu li hajatihi inda man lam wato kada ya shiga dan biyan bukatansa wajen wanda ba naubanta bane ba ba zagayowanta bane an gane ai kada ya shiga dan biyan bukata wajen wanda ba ba ranar kwananta bane na yace wa inna ma yatlubuha min kharij al-bayt kawai zai nemi ta ne ta wajen gida wannan yana daga cikin usul na malik saddu zari'a shi malik yana ganin kada daga shiga kuma wani abu ya faru saboda haka in ya zo yana neman wani abu kawai ya yi sallama ta waje ta fito su yi magana sa'annan ya kuka ta koma a gani amma yadda al'amari yake yana iya shiga har cikin ɗakin ya duba lafiyarta su tattauna amma babu saduwa to shi malik ya duba ɗabi'a ɗan adam in an ba mutum wannan dama kuma zai yi amfani da wannan dama kuma ya yi banna an gane wannan ko to shine mata ke cewa mata su kuma saboda tsaban kishi suke cewa ba shege shine dan zina ba shege shine wato wanda ainihin wato aka haife shi ta hanyar wato mahaifin ya sadu da ya sadu da wanda ba kwanansa ba wai shine shege inda ya zama to ba kwanansa bane aka sadu da da mahaifiyar sai mahaifiyar ta samu ta samu ainihin juna biyu har ta haife shi to wai wannan ɗashi da shege in jizu kaga wannan ɗa bai da matsala shi ɗan halal ne bai da matsala ko kaɗan matsalar kawai shi ne mutumin da ya je shi shi ya yi laifi da ita matar an gane ku na'am yace wal qasmu bi yawmin wa layla wato rabon kwana da yini da dare ake yi asalin rabon kwana wanda miji ke da iko a kan shi Shi ne yini da dare kana da karfi akan wannan kace zan yi rabon kwana yini da dare na yace wala yaqsimu bi yawmayni illa bi ridahunna wato kada yayi rabon kwana da kwana biyu sai da yardan su eh. na Ya, ya ya eh. yaranta iya yawan shekarunta. Iya karancin yaranta iya karancin shekarunta. Ya zai yi

ita wa a to shi ba shi ba babba bane ya auro zai bata inda ce ita aura akwai eh, a matsayin shi ya aure da ba zai iya ɗaukar nauyin ta ya aure ta ba? Na da zai iya ba ta fiye da dusa bai amma magana ta cewa ya ai sai ai ne da mata zai iya bata kuma sai ba sauran irin haka eh, eh to ga sun canza gizo ma duka kowa sai abin nan ba zai yiwa cewa ita kawai saboda babban gida bace ba ta dubu ɗari biyu ce ba su dubu hamsin hamsin la abin da ya bata in har ya bata dubu ɗari biyu sauran masu dubu ɗari biyu zai ba su shi kenan bismillahir rahmanir rahim ya rabu da ita da je a wurin zai iya نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل نعم فصل وللوضوء مكروهات wato alwala yana da makaruhai kama lahu sharatu wa kamar yadda yake da sharuɗa da abubuwan da ke wajabta shi adab na rusul fi ah, fi furu ma za da fil fawqa saniya wato ibn rushd ya lissafa cikin furu'a tabbatacce me lissafa ma za da fawqa saniya abin da ya karu fauka salisa ko abin da ya karu a saman na uku a wajen wajen inda ake wankewa wurin da ake wankewa duk abin da ya karu kan uku ya zama ya zan makaruhi a cikin me a cikin a cikin alwala duk abin da ya karu kan uku ya zama to makaruhi biri a ce makaruha yace walaita fil mamsuhi illa wa tukrahu allati alaiha za'ida babu ga abin da ake shafa babu wani abu sai dai guda daya wa tukrahu allati alaiha zaida wato an karhanta allati alaiha zaida abinda akwai ƙari a gare ta an karhanta abinda akwai ƙari a gare ta yace wa karihu wahidatan fil ghasl illa li alimin kaza fil naqli wato malamai sun kyamaci guda daya a wajen wankewa wankewa guda daya hmm. an gane sai dai ga malami haka ya zo cikin nassi na mudawwana cewa makaruhi ne wankewa guda ɗaya an gani nan idan an ce malami ana nufin malami ko kuma wanda ya iya alwala idan mutum ya iya alwala da kyau ba zai bar lum'a ba an gane to zai iya yin wanke wankewa guda ɗaya amma idan ya san cewa in ya wanke so ɗaya zai bar lum'a to makaruhi ne a gare shi ya ce zai wanke su ɗaya kun gane ku makaruhi ne wato guda ɗaya a wajen wankewa walma'u ma za da alal kifaya fa bi da'atun ja'ar bihar ruwaya shi ruwa duk abin da ya karu akan isuwa ruwa in ya karu kan isuwa bid'a ne haka ruwaya ta zo da ita kun gane idan mutum ya zamanto zai iya amfani da rabin gwangwani sai ya yi amfani da gwangwani ɗaya ya zan bid'a idan mutum ya zama to zai iya amfani da gwangwani daya sai ya amfani da gwangwani biyu ya zama mai bid'a shi ruwa duk abin da ya karu kan isuwa to bid'a ne haka ruwa yayi suka zo da ita بسم الله الرحمن الرحيم kula يقول عبد الوائل بن عاشر مبتدئا باسم الله القادم يقول عبد الواحد abdulwahid ibn ashir yana cewa kuma lokacin da yake maganan nan mubtadi'a yana mai farawa da sunan Allah alƙadiri mai iko alhamdulillah alladhi allamana min al ma bihi kallafana wato dukan yabo sun tabbata ga Allah wanda ya sanar da mu min al'ulumi na ilimin muka ma kallafana bihi abin da ya kallafa mana shi ya koya mana ilimin abubuwan da ya kallafa mana su صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي wato Allah ya daɗin Allah ya salaci kuma ya daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa wal muktari da mai koyi da sunna ko da mai koyi da shi da su wa ba'du fal'aun min Allah al-majid fi nazami abyatin lil ummi tufid hmm. wa ba'd bayan haka fal'aunu wato taimakon taimako daga Allah al-majid mai girma wato fi nazami abiyar a cikin tsara baitittuka tufidu lil ummi wanda za su amfanar da mai karamin ilimi ummi anan asalin ummi wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba dan yana nufin mai karamin fahimta wa fi tariqati junayd saliki <coughs> wannan littafi wato shine wannan ya sunan shi Ibn ashir wato an yi shi ne kan aqida na ash'ariya aqida na ash'ariya sannan da kuma fiqhun imam malik mazhaban malikiya ne a wajen dariƙa fa wa fi wa fi junayd shi yana bin dariƙa ne ba na tijaniya ba ba na qadiriyya ba na kashabandiya ba yana bin dariƙa ne na al-junayd as-salih wato dariƙa ne na junaidu mai shiga cikin hanyar ibada mai shiga hanya na bautar Allah kenan shi ba ash'ari ne ga aƙida ba malike ga ainihin mazhaba sannan kuma wajen abin da ya shafi suluki da tarbiyya ɗariƙa, tijjaniya, a shi ka um, junaidiya eh, a cikin wanda muke karanta littafin an ce muta guda biyu ne guda biyu ne salafi a yan ahlu suna cikin su akwai wannan mai ahalari mai ahalari da mai risala eh wayannan su biyun gaba ɗaya su ahlu suna ne shi ma ba a sha'ari ne Insha'Allah. Allah Allah shi ke سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أحسن الله إليك